Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 29 ga watan Yuni. a babin rahotanni za a ji kashi na ƙarshe na hira da dr bukarti kan musabbabin rashin tsaro a najeriya inda har yanzu ake fama duk wada tuba da aka ce dubban 'yan boko haram sun yi gaskiya ta farko da gwamnati ba ta faɗa ne mutum dubu sittin nan da suke fara sama da kashi casa'in ɗinsu ba mayaka ba ne a boko haram mutane ne kamar ni kamar ke 'yan ƙauye waɗanda 'yan boko haram suka je suka kama garuruwansu su kuma ba sa so su bar garinsu saboda gona ce kaɗai ko kuma iya kifin da suke kamawa su ɗin da suke shine ita ce hanyar cin abincinsu sai suka ci gaba da zama a ƙarƙashin boko haram suna bin dokokin ƙungiyar kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda zainab babaji za ta taɓo rawar da mata ke takawa a wajen yada zaman lafiya za kuma a ji labaran wasanni da abdulwahab muhammad ke gabatarwa to amma kafin nan gasar filo hashin gumel da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci kan amfani da matakin tabbatar da tsiraru a Amurka sun shiga jami'o'i. Inda ta yanke hukuncin cewa yin la'akari da launin fatar ɗalibi don taimakawa wajen yanke shawarar wanda zai shiga manyan makarantu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa. A cikin wani hukunci da alkalai shida suka amince uku suka ƙi. yawancin masu ra'ayin mazan jiya na kotun sun yi watsi da tsarin shiga jami'ar harvard da jami'ar north carolina da ɗaɗɗun kwalejojin masu zaman kansu da na gwamnati matakin da babbar kotu ta yanke zai tilasta wa kwalejoji da jami'o'i a faɗin amurka neman sabbin hanyoyin da za a bi don samun damar shigar da ɗalibai daban-daban ba tare da la'akari da ƙabilanci ba kamar yadda duban wato kamar yadda duban tsakani kan yanayin tattalin arzikin iyaye wato iyayen ɗaliban da suke son zuwa makarantun wato da kuma yanayin tasowar al'ummarsu. A yau Alhamis, Fadar kirmilan ta faɗa cewa ba za ta iya bayar da bayani game da Janar sargi Surovikin na Rasha ba, wanda ba a gan shi a bayyana jama'a tun ranar Asabar lokacin da shugaban ƙungiyar sojojin haya ta Wagner, yagveni frigozin ya jagoranci wani yunkuri ta da zaune tsaye akan sojojin Rasha. kakakin fada kremlin dmitry peskov ya shirya manema labarai cewa ba zai iya fayyace halin da surovakin ke ciki ba kuma ya ce a tuntuɓi ma'aikatar tsaro surovakin mataimakin kwamandan sojojin rasha ne a ukraine ya bayyana a wani fifan bidiyo ranar asabar yana kira ga kungiyar wagner da ta dakatar da duk wani yunkuri na yaƙi da sojojin tare da komawa sansanoninsu. su Prigozin ya isa kasar Belarus a farkon wannan makon bisa gayyata shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko a wani ɓangare na yarjejeniyar dakatar da tashashen hankulan. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba da damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na rapid support force sanarwar da icrc ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka kuma an tab kuma hukumar ta tabbatar da tantance su cewa za su iya tafiya tare da sauran 'yan kungiyar da kartun zuwa birnin wada madani hukumar ta icrc ta ce sakin na ranar laraba ya biyo bayan wani sakin da aka yi ranar litinin wanda ya shafi mutane goma sha hudu da suka samu raunuka da aka tsare a yankin fur. An gwabza faɗa tsakanin sojojin Sudan da RSF a tsakiyar watan Afrilu, kuma ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu uku. Tsagai da wuta da dama tsakanin ɓangarorin biyu ya ci tura. Daga ƙarshe rikicin rikicin da ya barke bayan mutuwar wani matashin ɗan ƙasar faransa yana ɗaukar hankali kan tarzoma da ta barke a ƙasar faransa a shekarar biyar. a daidai lokacin da aka daɗe ana zargi da suka ta'addancin 'yan sanda da ke afkawa matasa daga wasu yankunan masu ƙananan hali a yau alhamis dubunnan mutane sun yi maci a unguwar masu aikin yi a birnin paris na natraya kwanaki biyu bayan wura wani ɗan sanda ya harbe na hal m mai shekaru goma sha bakwai bayan da ya tsayar da shi a mota adalci ga nahel masu zanga-zanga sun yi ta rerawa a lokacin tattakin ƙarƙashin jagorancin mahaifiyar matashin wasu daga cikin alamun da aka rubuta 'yan sanda sun yi kisa a yayin zanga-zanga da ta fara cikin lumana amma daga baya tashi-tacen da suka biyo baya ɗan sandan ya samu tuhume-tuhume na farko dai ana tuhumarsa kan kisan kai don son rai a yau alhamis kuma an tsare shi na wucin gadi Lauyansa Laurent Frank ya shida gidan rediyon Faransa RTL cewa jami'in ya yi aiki bisa doka. To Sarfilo Haishin Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni a ci gaba da gabatar muku da rahoto kan matsalolin tsaron Najeriya. yanzu za a ji kashi na ƙarshe na hirar da aka yi da mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa dr bulama bukarti dan asalin najeriya mazaunin ingila wanda ya zo nan amurka gabatar da wata ƙasida kan batutuwan tsaro a hirar tashi da abokiyar aikin hawa sharif Dr. Bukarti zai dora da bayani kan dalilin ci gaba da fama da rashin tsaro a Najeriya duk wada tubar da aka ce zuwa yanzu dubban 'yan Boko Haram sun yi. To, hajiya gaskiya ta farko da gwamnati ba ta faɗa shi ne mutum dubu sittin nan da suke fara. Sama da kashi casa'in ɗinsu ba mayaka ba ne a Boko Haram. Mutane ne kamar ni kamar ke 'yan ƙauye waɗanda 'yan Boko Haram suka je suka kama garuruwansu. su kuma ba sa so su bar garinsu saboda gona ce kadai ko kuma iya kifin da suke kamawa su din da suke shine ita ce hanyar cin abincinsu sai suka ci gaba da zama a ƙarƙashin boko haram suna bin dokokin kungiyar to yanzu sai suka bar wannan gurin da suke zaune su dama ba mayaka ne saboda a kungiyar boko haram akwai waɗanda suke kira rizal su ne mayakansu akwai kuma am wato mutane 'yan gari to kashi sama da casa'in ɗin waɗanda suka fito shi yasa ai sai a ce sun fito babu makami dama su basu da makami waɗannan dama to gwamnati kuma ta ki gaya mutane gaskiya saboda me suna so a ce sun ci yaƙi da boko haram ma'ana su sun yi nasara amma da za su faɗi gaskiya kin ga wannan gaskiyar za ta sa al'umma su gane o oh, ashe waɗannan ba mayaka ba ne ba su suka kashe mu kin ga za su karɓe su mm. abu na biyu su mayakan sai an bi wannan tsarin da na lissafo a baya na maganan wanke su sa musu ido sama musu sana'a amma kuma wani abu da sai an ƙara a kai shine sai kuma ka samo ta hanya wadda ta dace da addininmu da al'adarmu na sulhu. kin ga kamar a ruwanda da mm. aka kashe lokacin da aka yi wato kisan kare dangi na ruwanda. Mm. a 1991 ne ko da 96 ne kin ga da aka kama waɗanda ake zargi da laifin a lokacin kiyasin da aka yi in aka yi musu irin shari'a a kotun high court ta Kaduna ko ta Kano mm. sai an shekara 100 ba a gama shari'ar su ba sai suka ce mu fito da tsarin gacaca shine wato su al'umma su zama alkalai sai a kawo mutanen gaban al'umma hmm. su mutanen su yadda sun aikata laifi su nemi yafiya su kuma yi alkawari ba za su koma ruwa ba su kuma al'umma idan sun gamsu to daga nan sai su yafe sannan sai a sa mutanen nan wato aikin wato kamar sa kai su je su gina guraren da suka lalata misali waɗanda suka rusa makarantu su je a kawo musu a injiniya da zai gina su zama leburori su gina a sa su share-sharen gari da sauransu kana ga wannan zai yi a Najeriya misali ba lalle ya yiwu ba amma a al'adance hajiya kafin zuwan bature mm. kafin kila wato zuwan bature zaki ga ai muna da hanyoyin al'ada na wada rigima sarakunan mu su shigo ciki masu unguwannin mu su shigo ciki manyan gari su shigo ciki ba wanda dan arewa ne za a ce ba shi da waɗansu wanda suke gaya masa ya ji to in aka ka irin waɗannan za a iya samo tsarin da zai zama na sulhu ne su waɗannan ya zama an musu hukunci amma hukuncin mai sassauci ne su kuma su nemi yafiya a yafe tunda mu a musulunci ai ba addinin da ya nemi a yafe irin musulunci da addinin kirista kuma yawancin mu ko kirista ne ko musulmai to masha Allah a ƙarshe bulama bukarti me ya kawo ka amurka <laughs> hajiya wannan shine lokaci na na farko a amurka da yawa abokan aiki na na ce musu ban taba zuwa ba mhm. sai su yi ta mamaki kuma kan ce komai sai ta ɗauro. haka to da yake yanzu ma'aikatar da nake wa aiki a nan amurka suke kuma lokacin da suka dauke ni aiki suka ce ko zaka bar ingila ka dawo nan sai na ce musu a na fi sabawa da ingila zan zauna a can to amma yanzu wani taro muka zo na gabatar da wata makala ce a george washington university wato jami'ar george washington ko mhm. da ke nan cikin washington dc din kuma na gabatar da makala ne akan wato yadda kungiyar isis wanda suke kiran kansu kamar wato wato kamar kalifancin musulunci kamar daular musulunci mm. kin san sun je sun hada sun kafa alaka da kungiyoyi a afirka irin su boko haram ai shi yasa daga boko haram sai ta koma aisuwa wa islamic state west africa province sai ya zama shugabanta kuma wai kamar gwamnan shugabansu ne na iraki da syria haka akwai su a somalia akwai islamic state in somalia akwai islamic state in congo waɗanda suke demokradiyyar congo haka dai akwai a sahel to na zo ne in gabatar da makala ga waɗanda abin ya dama suke kokarin magance matsalar waɗannan hanyoyi ita isis take bi don ta taimaka waɗannan ƙungiyoyi da ta kafa alaka da su domin a gane hanyoyin a samu yadda za a magance su dr bulama bukarti kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa a hirarsu da hawa sharif kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. yi yanzu kuma ga rahoto na musamman. Ganin yadda matsalolin tsaro suka addabi al'ummomi daban-daban a Najeriya, a jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya mata ne ke yunkurowa don samar da hanyoyin fahimtar juna da zaman lafiya. Ƙaramar hukumar basa ta sha fama da tashin hankali musamman na tsakanin makiyaya da manoma, lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Jami'an tsaro da sauran hukumomi sun yi iyakacin ƙoƙarinsu wajen samar da zaman lafiya a yankin, amma mata daga addinai da ƙabilu daban-daban a ƙaramar hukumar ta basa suka ce sun gano cewa ƙarfin bindiga ba zai samar musu da zaman lafiya ba. Don haka suka shirya taron tattaunawa da faɗakar da juna illoli da rashin fa'i ƙa'ida kan tashin hankali da suka yi shekaru da dama suna fama da shi. Hajiya Rashida Usman Yahaya ita ce shugaban kungiyar mata da ke hankoron zaman lafiya a Basa, wato Basa Women for Peace Initiative. Ta ce sun gaji da yadda ake kashe musu mazaje da 'ya'ya kuma sun yi asarar gidaje da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Abin da yake fara janyo rikici ta Plateau shine manoma da makiyaya. farkon shigowa damuna kowa ya sani nan ne fargaban kudin wani dan cikin jihar plateau state to na yi kira wancan shekara to don haka shigowar wannan damuna shi ma na sake kira don a yi hakuri a yi hakuri sannan kuma muna cikin fargaba na abin da yake faruwa daga wajajen yankin basa wato wasu bangare daga plateau state muna fatan su ma allah ya sanya zuciyansu ya kawo musu hakuri a cikin zukatansu. yi bayanin cewa yawanci rikicin makiyaya da manoma ne me yake janyo wannan rikici gaskiya abin da yake janyo wannan rikici rashin haƙuri na biyu rashin yakiya na uku kuma bambanci nuna bambancin kabila ko addini shi yake fara kawo wannan rikice-rikice a plateau state idan kun gama wannan taron me kike fatan ganin an cimma gaskiya ina fatan an zo an zauna lafiya an cimma burin abin da ake nema mata su samu kuma abin yi abin dogaro da kansu matasa su samu abin yi because mata da dama suna cikin wahalhali don mun shiga ƙauyuka na shiga ƙauyuka da dama mata suna buƙatan taimako akwai marayu akwai widows gwauraye sannan kuma akwai wanda suna da mazan amma tamkar ba su da shi ina roƙon gwamnati da ta taimaka a dubi kukan wa'innan mata kuma ina roƙon gwamnati da ta sa a dubi rubu wannan kungiya mai albarka ina so ba a yankin basa ba har ya zamo all over the plateau state insha Allah. Ita ma Madam Ladi Joseph daga bangaren kabilar Irigwe ta ce tun da suka fara waɗannan tarurruka sun ga ci gaba sosai saboda tashin hankali ya yi sauƙi sai dai ta ce har yanzu akwai sauran matsaloli da za a magance. A matan Women of Peace kan muna kokari a bisa. an kuma da mu fara program nan akwai cin gaba akwai zaman lafiya domin mun gan zaman lafiya ta shigo basa so yanzu still muna kira akwai wuraren da har yanzu makiyayi suna kan shiga gonakin manoma so muna roko muna kiran gwamnati a kiran shugabannin fulani a yi magana da su a danna bar yara kanana suna kiwo domin yara kanana ba za su san da za su kontrolin shanu na har ya kauce ma manomi ba so kukanmu mun taru a nan shugabanninmu da sarakunanmu da sauran 'yan mu fulani da mu kristen a taimaka a jakunne 'ya'yanmu a taimaka a yi fada a cikin gida domin in an fita kiwo a samu mu yi abin da zai ka zaman lafiya mata ta hanyar sana'o'i yawa amma ba mu samu inda za mu samu taimako so zan kira gwamnatin najeriya ko sauran kasashen waje idan akwai hanyar da za a tallafa ma mata gaskiya akwai gwamraye akwai marayu idan ba da taimakon su ba mu a grup da mun fara nan ba mu kai wani wurin da mun fara tallafa ba to in an taimaka mana ina ga mata za su samu cin gaba matan sun kuma gayyato maza musamman shugabannin al'umma da sarakuna don tabbatar da sakon da suka bayar ya isa gun sauran jama'a. Shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore a jihar Plato Umar dakare Kare ya ce sun yi farin ciki da wannan taro don haka yake roƙon al'umma su yafe wa juna don a samu zaman lafiya. ina rokon fulani mu na jihar filato da mango gaba daya don allah abin da aka yi a manta a zo a zauna lafiya ko an cuce ka ko ba a cuce ka ba to kasancewa me mai karewa ne a yi hakuri a zo a zauna lafiya duk su gaban da baya ba da hakuri to nan bai cancanci shugabanci ba ya kamata a dinga yin hakuri da abubuwan da suke faruwa a najeriya yanzu kullum muna gaya ma filani kada su yarda su sa shanu inda ba labi ba kuma fulani suke haka suna yin haka amma gaskiya abin da nake son gwamnati ta gane yawanci fitine fitine nan fa da suke faruwa ba akan labi bane ko barna ne wato son zuciya ne da sigar da siyasa da munafurci da hasada ya cika mutane siyasa wayannan abubuwan suna faruwa amma domin sanu su yi barna ai suna kira mai anguwa da ardo a sasanta ba so ɗaya ba so biyu ba ba za a taba su da saniya a ce ba ta yi barna ba amma da a ce ai labi ne ko fada akan kiwo ne ai da kullum ana fada a kowane local government wannan ba shi bane abin da yake hada mu daban ne siyasa ne da fitina yake hada mutane da shedan saboda haka a kore wannan a zuwa zauna lafiya hakimin gundumar kakek a yankin rukuba mai martaba ati adamu yimla ya ce mata sun yi rawar gani wajen haɗa kan al'umma gaskiya akan zaman lafiya wanda ake yi ba mu yi tunani akan cewa ita basa lakagwami har akan cewa za mu samu wani katut shi'an wanda zai shiga mana basa ba to amma shigawan mata wanda ta shiga akan zaman lafiya mazaje sun yi sun yi sun gagara mata sun shiga da sun shiga sai wannan katun she'en din ya gudu ba mu sake ganin shi a nan basa ba sai da abun da muna addu'a mun basa a yanzu wasu local governments wanda suna nan a plateau wanda iri wannan shi'an wanda ya shiga basa ko ya fita daga basa ne ya shiga wasu local governments ne din ne ya kamata mu a basa mu yi kokarin mu zayace wa na local governments wanda suna nan din domin mu ba su irin tafiya wanda mun yi mun kore wannan shaidan ne ina ga in mun yi wannan za mu yi taimako sosai a wasu wararen local governments kenan in na fahimce ka mata su ne ginshikin zaman lafiya ba sa a karamar hukumar ba su kenan mata kwarai sun yi kokari yanda ya kamata inda yake an yi an yi ba a yi amma za su yi sun yi ba a yi ba an yi an yi ba a yi ba da mata sun shiga a cikin zaman lafiya din ya zunu lafiya ta zana a nan basan kokari wanda yana yin tare da su shine a kowane wata ina kira a fulani da sarakuna da mingoyoyi kowane wata sau biyu a domin a kan zaman lafiya dole ne wani lokaci za su muna laifi wani lokacin ma za mu su laifi amma an mun yi Allah zai zo mu gane da juna zaka ga mun sake mun dawo ba za a ji mu a waje kuma ba. Shi ma Ibrahim Suleiman Abdullahi da ya wakilci kungiyar matasa musulmi na Miyango ya ce za su koma su faɗakar da al'umma fa'idar zaman lafiya. A yau matan da sun tara mu akan cewa ya za a kawo masala tsakanin makiyaye da manoma wanda in kika labin duk abu ɗaya ne da makiyaye da manoma duka 'yan uwa ne. To gaskiya mu maza wanda ya tattara da gurinmu. wanda dole za mu koma garurukanmu da ƙauyukanmu mu ba su information akan maganar zaman lafiya akan maganar makiyaya makiyaya su shiga su yi kiwo su balabin shanu ba shiga cikin gona ba su ko manoma in aka yi barna ka dauki doka a hannu a zauna a je hukuma a sasanta domin a zauna lafiya. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasa a jihar Plateau, Madam Kanen Pam Horo, ta ce za su ci gaba da aikinsu na wayar da kan jama'a musamman ma batun zaman lafiya. na iya nuna ma matan nan tare da mazan da suke nan cewa zaman lafiya yana da tsada idan ba yi shuki a cikinta ba ko yi so into it ba za ka iya ka samu zaman lafiya haka kawai ba balle ma zaman lafiya ya guje mu a plateau state fiye da shekaru 22 domin mun gani an yi magana da uh, manoma an yi magana da makiyaya an magana da maza an magana da mata an magana da kowa da kowa so wannan maganan abin da muke nema a yau bai shafi mutum ɗaya kawai ba to muna cewa um, idan mun ci gaba haka cikin nuna haƙuri cikin nuna ƙauna cikin nuna ruhun yafewa to gaske za mu ci nasara a plateau state ah, kuma wannan abin bai zama wai ya fara a basa zai kare a basa kaɗai ba mun fara a basa ne wanda ya zama mana eh, rashida ta zama kamar wanda ta zama mai litmus test wanda mutane za su bida kuma gaske ina fata sauranmu a plateau state za mu bi wannan hanya mu kuma kai ga cikakken nasara Masana dai na ta hudubar cewa zaman tattaunawa ita ce babbar mafita kan sabani da ke tsakanin al'umma yayin da hukumomi ke da haƙƙin yin duk mai yiwuwa wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare barkanmu da haduwa a wani sabon shirin labaran wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka. Cikin labaran namu akwai jerin sunayen 'yan kwallon kafa guda goma da suka yi gogayya a fagen jefa kwallo a raga karni na 21 sai jadawalin kasashen duniya a fannin kwallon kafa da hukumar kwallon kafa na duniya ta fitar sai batun dan kwallon kafan najeriya osimhen wanda shine zakaran kwallon kafa na daya a nahiyar afirka a halin yanzu to ga jerin sunayen 'yan kwallo da yawan kwallayen da suka jefa a ragar da kuma yawan fafata da suka yi wa club club da kuma na kasashen su na ɗaya shine cristiano ronaldo yana da yawan kwallaye 838 a wasanni 1168 da ya buga na biyu lionel messi yana da kwallaye 808 daga wasanni 1028 da ya buga na uku robert lewandowski yana da kwallaye 636 daga wasanni 898 da ya buga na hudu zlatan ibrahimovic yana da kwallaye 988

na tara sajo aguero mai kwallaye 426 daga wasanni 786 na goma shine david via mai kwallaye 426 daga wasanni 826 da ya fafata yanzu kuma sai jerin sunayen kasashe da suke kan gaba a iya ta mola na farko ita ce zakaran duniya kasar argentina a matsayi na daya faransa ta biyu brazil ta uku kasar ingila ta hudu a yayin da kasar belgium ta zo ta biyar a kasashen na afirka kuwa hukumar kwallon duniya ta bayyana sunan senegal a matsayi na 18 a duniya kasar tunisia ita ce ta 31 kasar algeria ta 33 sai kasar masar ta 34 kasar nigeria ta haura zuwa mataki na 39 biyo bayan nasarar da ta samu a kan kasar senegal da ci biyu da daya daga ƙarshe kuma victor osimhen dan wasan kwallon super eagles da ke wasan gwanaye a club din napoli a ƙasar italiya an zaɓe shi a matsayin zakaran nahiyar afirka da ya zarce kowa a fannin tamola an guda da zaben ne a ƙasar ghana inda aka zaɓe shi a matsayin na ɗaya a afirka da wannan kuma na ƙarƙar shirin wannan sati ina taya musulmi bikin sallar layya da fatan allah ya nuna mana na baɗin baɗin baɗaɗa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchin yakuba nigeria To a gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice yau Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci kan amfani da matakin tabbatar da tsiraru a Amurka sun shiga jami'o'i. Inda ta yanke hukuncin cewa yin la'akari da launin fatar ɗalibi don taimakawa wajen yanke shawarar wanda zai shiga manyan makarantu ya saba wa tsarin mulki. A cikin wani hukunci da alkalai shida suka amince uku suka yi watsi da shi. Yawancin masu ra'ayin mazan jiya na kotun sun yi watsi da tsarin shiga jami'ar Harvard da jami'ar North Carolina daɗaɗɗun kwalejojin masu zaman kansu da na gwamnati. Yau Alhamis fadar Kremlin ta faɗi cewa ba za ta iya bayar da bayanai game da janar Sargi Surovikin na Rasha ba, wanda ba a gan shi ba a bayyana jama'a tun ranar Asabar lokacin da shugaban ƙungiyar sojojin haya ta Wagner, Yevgeny Prigozhin ya jagoranci wani yunkuri ta da zaune tsaye akan sojojin Rasha. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa ba za a iya fayyace halin da surovakin ke ciki ba kuma ya ce a tuntuɓi ma'aikatar tsaro Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na Rapid Support Force. Sanarwar ta IRCR ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka kuma hukuma ta tabbatar tantance su cewa za su iya tafiya tare da sauran 'yan kungiyar daga khartoum zuwa wada madani rikici da ya barke bayan mutuwar wani matashi dan kasar faransa yana da daukar hankali kan tarzoma da ta barke a kasar faransa a shekarar 2005 a daidai lokacin da aka daɗe ana zargin da suka ta'addancin 'yan sanda da ke afka matasa daga wasu yankunan masu kananan hali To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya ta ni gabatar da shirin da furodusan mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.